Mai sauraro, Assalamu alaikum kana tare da mu zagaye duniya daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, shirin da ke waiwayar wasu daga cikin muhimman lamuran da suka wakana a makon da ya kare, wanda ni Nura Ado Suleiman zan gabatar. Cikin labarin da shirin wannan makon ya kunsa akwai halin da asibitoci ke ciki a zirin Gaza. bayan da aka shafe sama da wata guda isra'ila na ci gaba da ruwan bama-bamai kan falasɗinawa waɗanda ya zuwa yanzu akalla dubu arba'in suka jikkata baya ga sama da dubu goma sha ɗaya da suka rasa rayukansu shirin zai kuma leƙa najeriya inda wasu ƙungiyoyin farar hula a zamfara suka kira taron 'yan jaridu don kokawa kan yadda tsaro ya ƙara taɓarɓarewa a jihar a sudan kuwa wani kazamin faɗa da sojojin gwamnati da 'yan tawayen rsf suka gwabza a cikin wannan wata na nuwamba ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane 700 yayin da kuma a gefe guda majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin kasar ta sudan fa na ƙara kusantar iyakar makwabciyarta sudan ta kudu cikin makon da ya kare ta bayyana cewar bangaren kiwon lafiya a zirin gaza fa na fuskantar gagarumar barazana a daidai lokacin da alkalima suka nuna cewar akwai kimanin mutane dubu talatin da ke fama da mabambantan raunuka a sanadiyar hararen isra'ila kamar yadda za a ji cikin rahoton abdulrahman gambo ahmad yanzu haka hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who na fafutukar gan an fitar da mutanen da rashin lafiyar su ta tsananta matuka zuwa wasu ƙasashen ƙetare daga gaza domin ci gaba da jinya tuni ƙasashe irin su masar da turkiya da haɗaɗɗiyar dole larabawa suka amince su karbi wasu daga cikin waɗannan marasa lafiya da ke cikin mawuyacin hali dama dai gabanin barkewar yakin na gaza akwai kimanin mutane dubu ashirin da ke neman izini daga isra'ila don fita duba lafiyarsu a kowace shekara kuma kusan kashi ɗaya bisa uku ƙananan yara ne a bara kadai isra'ila ta amince da kashi 63 cikin 100 na marasa lafiyar da su fice daga gaza don ƙetare iyaka da zumar duba lafiyarsu a halin yanzu akwai mutane 350 da ke fama da miyagun cututtuka a gaza da suka hada da ciwon suga da kansa yayin da ake da mata 50 masu juna biyu kamar da yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wannan dai ya dada fito da halin da bangaren kiwon lafiya ke ciki ne a gaza gabanin yakin da ya barke a baya-bayan nan inda babu shakka lamarin ya kara kazancewa ne a yanzu da ake da ɗimbin majinyata da suka samu samu raunuka jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar samun tarin mutane da za su iya mutuwa a gaza saboda rashin kula da lafiyarsu to a yayin da ake ci gaba da caccakar manyan kasashe da kuma majalisar ɗinkin duniya kan gaza kulla yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza a ranar litinin da ta gabata shugabannin baki ɗayan hukumomin majalisar ta ɗinkin duniya suka bayyana ɓacin ransu da kuma fusata kan yadda isra'ila ke ci gaba da halaka fararen hula a zirin na gaza waɗanda a jimlace adadinsu ya zarce falasɗinawa dubu goma sha ɗaya cikin sanarwar da ba kasafai suka saba fitar da irin ta ba inda suka buƙaci a gaggauta tsagaita wutar yakin isra'ila da hamas a wancan lokacin shugabannin hukumomin na majalisar ɗinkin duniya sha takwas ciki har da na unicef da kuma wfp sun ce kusan wata guda kenan kasashe sun zira idanu suna kallon lamuran da ke wakana a yankin falasɗinawa da kuma isra'ilar yayin da dubban rayuka ke salwanta wasu dubun dubatar kuma suke ta gayyara kusoshin majalisar ɗinkin duniyar sun bayyana kisan fararen hula a gaza gami da datsewar ragowar falasɗinawan yankin samun ruwa da abinci da magunguna da kuma wutar lantarki a matsayin wuce gona da iri wanda ba za a lamunta ba sanarwar ta kuma kara da cewa ya zuwa yanzu hare-haren bama-bamai sama da 100 isra'ila ta kai kan asibitoci a zirin gaza inda rayukan jami'an lafiya da sauran 'yan agaji masu yawan gaske suka salwanta cikinsu kuma har da jami'ai 88 na hukumar kula da falasinawa 'yan gudun hijira alkaliman da ma'aikatar lafiyar yankin gaza ta fitar a baya-bayan nan dai sun nuna cewar falasinawa isra'ila ta kashe tun bayan hararren ramuwar gayyar da ta kaddamar kan farmakin da mayakan hamas suka kai mata a ranar 7 ga watan oktoba inda suka kashe mutane fiye da dubu da 1,400 To a yayin da jiragen yakin isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta ta sama a zirin Gaza, dakaranta na ƙasa da suka kutsa cikin arewacin yankin na Falasɗinu kuwa na ci gaba da ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar Hamas, inda a ranar Alhamis da ta gabata sojojin na isra'ila da mayakan na hamas suka yi aron gama gaba da gaba gumurzun da sai da aka shafe tsawon sa'o'i akalla goma ana fafatawa cikin sa kamar yadda za a ji cikin rahoton michael kudusin mayakan hamas dauke da makaman roka da manya-manyan bindigogi sun fafata da sojojin na isra'ila ne da ke cikin motocin yaƙi masu silke a yankin arewacin zirin gaza da baraguzai suka mamaye bangarorin biyu sun fafata ta sama da ƙasa yayin da isra'ila ke cewa ta gano wata tungar mayakan hamas ta ƙarƙashin ƙasa da suke amfani da ita wajen kitsa kaddamar da hari a cewar isra'ila an kashe gwamman mayakan hamas a gumurzun amma a bangaren ta jimillar sojoji talatin da hudu kaɗai ta rasa ya zuwa yanzu a cewar ta A yanzu dai karyayyun bishiyoyi da lalatattun allunan titi da kuma lankwasassun fitilun hanya na cikin abubuwan da ake iya gani a yankin na arewacin Gaza da yaƙi ya daidaita. Isra'ila ta kafa tutocinta kan wasu gine-gine da suke gabar teku arewacin na Gaza, sannan babu wata alamar motsin ɗan adam a wurin sakamakon yadda yakin ya tilasta wa dubban ɗaruruwan mutane tserewa. a bangare guda asibitocin zirin gaza na cikin mawuyacin hali kama daga rashin wadatattun kayayyakin aiki a daidai lokacin da ɗimbin garwaki ke jibge kan tituna da wasu wurare baya ga garwakin da aka sanya su makare a cikin motoci masu firinji To a yanzu kuma sai Najeriya inda wasu kungiyoyi daga jihar Zamfara suka gudanar da taron 'yan jaridu a birnin Abuja inda suka gabatar da korafi kan abin da suka kira taɓarɓarewar tsaro a jihar matsalar da suka buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki mataki a kai bayan taron ne kuma bashir ibrahim idris ya tuntuɓi jagoransu dr suleiman sha'ibu shinkafi wanda ya bayani akan dalilin ganawa da 'yan jaridun To na farko mun gana da manema labarai a Abuja ba don komi ba saboda mu tabbatar da ma duniya da halin da zamfara state take ciki kuma halin da take ciki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum ana kashe mana mutane kullum ana kone kayayyakin mu kullum ana sauki mana dukiyoyi ana rafin matan mu a zamfara yau wata na shida zuwa bakwai ban tafi zamfara ba saboda tsoron kada in tafi in koma su faɗi ce na zo don a kama ni so irin waɗannan abubuwa halin da muka shiga da duk wani ɗan zamfara ya shiga shi ne babban damuwa mu shi ne babban tashin hankalin mu shi yasa muka yi kira ga mai girma shugaban ƙasa ya yi amfani da wannan doka da ta ba shi dama cewa a sa state of emergency domin wannan abu ya wuce wasa a sa dokar ta ɓaci a ɓangaren security a zamfara state domin sojoji su zo su ci gaba da su su kama mulki wurin nan domin su ɗauki mantin na leadership su tabbatar da sun kakkaɓe duk wani mandit duk wani bandit duk wani ɗan ta'adda sun kakkaɓe shi domin a zauna lafiya ɗan zamfara su zauna lafiya sannan a dawo da gwamnati domin gwamnati shi ne girma shugaban ƙasa ya kamata ya san da cewa gwamnatin nan tashi ɗan zamfara sun taka rawar gani su suka fi kowa ba shi kuri'a kuma yau ga su ana kashe su yau ga su ana kama matansu ana raifin ɗin matansu ana ansa kuɗin fansa ana kone musu gidaje don haka dole ne a sa su da emergency tun da an taɓa yin haka na a plateau state lokacin dare lokacin obasanjo kuma aka yi sanitizing ɗin plateau state gaba ɗaya aka gyara aka tsaftace ta sannan aka dawo da gwamnati. ka ce kai wata biyar baka je ita jihar zamfara ba ta yaya ka samu waɗannan bayanai ina da labarai to da bayanai sosai na sahihi domin ina da yan uwa can ina da iyaye can ina da kanne can ina da ƴaƴa can amma ni in tahi in gansu ba zan iya ba saboda ina tahiya wurin in ma za su faɗi su ce ga ni na zo kuma ina zuwa za a zo a iske ni cikin dare cikin gidana a kama ni ko a kashe ni ko a kama ni a nemi kuɗin kansa don haka abin ya yi tsanani duk wani wanda Allah adda riga wani wanda yake da wani ah, haske ba za a bari ya je wurin ya zauna lafiya ba To duka lura da cewa wannan abu ba sabo ba ne an daɗe yana faruwa a zamfara tun kafin ma tsohuwar gwamnati da ta sauka taku ba ku gani za a ce kamar kuna so ku siyasantar da al'amarin ne? Babu magana siyasantarwa. Siyasantar da al'amari ma masu siyasantar da shi suna nan suna siyasantar da shi. Amma mu abin da muke faɗa gaskiya muke faɗi abubuwan sun ishe mu sun dame mu kuma tun lokacin da ake wannan kashe-kashe bai yi kamari irin wannan lokaci. Wannan ya riga ya yi kamari. Yanzu kusan in ce Zamfara State gaba ɗaya lokal government ɗin nan babu inda yake hannun gwamnati dukkan hannun banda suke. Mu mun ina tabbatar maka da maradon hannun banda take ɗan sada Sokoto hannun bandit take, Bukuyin hannun bandit take, Anka hannun bandit take. Duk wayannan local gamman local gamman da suke gani ƙarƙashin bandit suke. Su suke mulki, su suke da iko, su ake kira idan an yi laifi su ake kira a kai mu shari'a don haka tun da har ana ba su shari'a ana kai musu shari'a suna yi wannan abu ya fita hannu kuma ya fita hayyaci sannan kullum sai ayi abin nan babu ranar da za a tashi ba a yi ba har an fara shiga cikin gari cikin university ta guso an ɗauki mata kuma ba a yi komi ba bayan haka na an kashe mutum talatin da shida ranar da an kashe mutum talatin da shida ranar nan gwamna ya tafiya zuwa ingila wajen wasan polo to yana tabbatar maka babu masu iya yi don haka dole ne mu nemi a sa dokar ta ɓaci domin a ceto rayukan ɗan uwanmu da 'ya'yanmu da uwayenmu da suke cikin garin nan. Tattaunawa tsakanin Bashir Ibrahim Idris da Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi kan korafin da suka gabatar dangane da taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara. To a Najeriya rundunar 'yan sanda a jihar Filato ta gargaɗi 'yan siyasa da su kauce wa zanga-zangar da za ta haifar da tashin hankali sakamakon shari'ar da ake gudanarwa ta zaben gwamnan jihar tsakanin jam'iyyun APC da kuma PDP. Wannan gargaɗi ya biyo bayan zanga-zangar da wasu suka fara kafin kaiwa ga yanke hukuncin shari'ar da yanzu haka ke gaban kotun ɗaukar ƙara a birnin Abuja. Comrade Jibrin Bincir ya yi mana tsokaci kan lamarin. Bisa ga wannan shirya da aka yi na Justice Gan ba kungiyar PDP a jihar Plateau. To ko duk wani wanda ya siyasa dai a sunan PDP ya sa ni kamar dependent candidate kaga an yi usuli ne tun farko zuwa gari domin su karan kansu sun ki biya ga hukunci na kotu a Najeriya kuma ka san wannan doka ne misali ni a Najeriya yanzu da aka je aka wannan zabe aka shiga aka gabata mun je ta kotun ɗaukaka karan zabe aka ba da zabe shari'a kashi biyu yanzu an koma kotun ɗaukaka kara wanda tun tun tana da wannan hukunci cewa jami'ar PDP ba ta da shugabanni a jihar Plateau saboda ka ba ita jihar Plateau abu ne mai sauki yau wannan kotu ɗauka ta kara ta koma ne baya abin da ta yi bara ta ce ba ku biya ba hukuncin kotu da take kanku ba kuma kowa sani dokan kasa ne ba da yi ka kiyaye ta dole sai ka bi wannan hukuncin duk wannan gardi da ake cewa mu mun gaya magoya baya musu kwantar da hankali duk wannan zanga-zanga da rudu ake yi bai biyan bukata koma ku yi gyara inda kuka san cewa kuna da laifi a ragama da tsakanin su da juna mu ba ruwan mu da mu da sun tuwa kawai muka yi a ciki Wato, kana nufin cewa magoya bayan ku ba sa cikin masu yin zanga-zanga a nan jihar Plateau yanzu haka? kuma Allah yana ba mu cin nasara mu zanga-zanga na mai malam Bashir. Ai duk mutumin da yake tare da nasara a duniya ai baya tada hankali. Ba mu da wannan kuma ga magoya ba mu kowa ya kwantar da hankalin shi shugabanci Allah ke badawa ba wani da hankali doka ne na kasa baka kiyaye ba dole ai maka wannan hukunci. To mai sauraro kana tare da shirin mu zagaye duniya ne fa daga nan sashin Hausa na Arafai. Shirin da za ka iya sake sauraron sa, ko ma ka iya sauke shi a wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ta hanyar ziyartar shafinmu na yanar gizo kan adireshin ha.rfi.fr ko kuma ka yi amfani da manhajar mu ta Arafai Pure Radio. To yanzu kuma shirin zai dora da leƙawa jamhuriyar Nijar. inda wani kawancen kungiyoyin fararen hula da ake kira da movement afrique sans frontiers wanda ya kunshi kasashe 15, ya shirya taron gangami gami da zaman dirshan a gaban ginin ofishin kungiyar kasashen afirka ta yamma wato sai da yawo da ke birnin yamai shugaban kawancen metir lalwanu abdurrahman ya ce sun gudanar da zaman dirshan din ne domin neman ecos ta cire baki ɗayan takunkuman da ta kakaba wa nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar mun yi haɗin gwiwa nan na al'umma ƙasar sediyawo duka gaba ɗaya don saboda shugabannin ƙasashenmu su san takunkumin da suka sama nijar ba 'yan nijar ne kaɗai suke wahala a kai ba sauran 'yan ƙasashen afirka ta yamma cikin ecowas dukansu ne suke wahala kuma abin da ake ciki ƙasashen da suka sa wannan takunkumi musamman inda ya tsakanin tsakaninmu ne da najeriya da benin don haka ne aka yi wannan yunkurin don saboda su ma da suka sa wannan takunkumi to kamar ma ya zamanto kasashensu sun yi wahala dangance da mu da muke wahala in kun ɗoka kun gani duka kasuwanci da ake yi ana safartawa tsakanin najeriya da benin eh, ainihi yawan wanda suke wannan hulɗar kasuwanci mutanen Nijar ne ainihi kaya da suke shigowa bakin teku waɗanda niger take da su tana amfani da su ta hanyar benin ne suke shigowa kun ga yau kuma duk abin gashi nan ya tsinke to daga ciki dai mun kawo wannan maganganu inda muke yunkurin ganin an ɗage wannan takunkumin don saboda a kan gaskiya ya yanke zumunci kuma ya yanke sadarwa tsakaninmu da wannan ƙasashen. To duk dai kan juyin mulkin na jamhuriyar Nijar a farkon makon da ya kare, lauyoyin hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum suka buƙaci kotun kasashen yammacin afirka da ke abuja da ta bayar da umarnin mayar da shi kan mukaminsa inda suka bayyana tsara bazum din a matsayin tauyi hakkinsa murtala adamu na dauke da karin bayani shari'ar ta biyo bayan jin mulkin da sojoji suka yi wa zababben shugaban a ranar 26 ga watan yuli tare da tsare shi saboda abin da suka kira gazawarsa ta samar da tsaro a fadin kasar da ke fuskantar matsalolin 'yan ta'adda lauyoyin tsohon shugaban sun gabatar da hujjojinsu da kuma buƙatar amincewar kotu ta ecowas da ta mayar da bazum akan ƙarƙar mulki duk da yake ƙasashe da dama ba sa mutunta umarninta ɗaya daga cikin lauyoyin tsohon shugaban sai diyan ya shaidawa kotun cewar juyin mulki da aka yi wa zababbiyar gwamnati take haƙƙin bil'adama ne lauyan wanda ya yi wa kotu bayani ta bidiyo daga mazauninsa da ke senegal ya buƙaci sakin bazon ba tare da ginda ya doɗi ba yayin da ya kuma soki tsare uwar gidansa da kuma ɗansa sai dai lauyar da ke kare gwamnatin sojin nijar aisatu sada ta shaida wa kotun cewar ba a taka wata doka wajen tsare shugaba bazon ba saboda an killace shi ne a gidansa domin kare lafiyarsa kuma iyalansa na iya zuwa ganin sa lokacin da suke so kotun ecowas dai ta sanya ranar 30 ga watan na nuwamba a matsayin ranar ranar yanke hukunci kan shari'ar. To daga Nijar sai kuma Togo inda aka yanke wa wasu hafsoshin soji hukuncin zaman gidan yari da ya kama daga shekaru biyar zuwa ashirin bayan da aka same su da hannu a kisan wani hafsan soji mai mukamin kanar Bitala Majulba wanda ke da kusanci da shugaba Faure Yasimbe a shekarar 2020. Michael Kudisin na ɗauke da ƙarin bayani. Sojoji bakwai ne aka gurfanar gaban kuliya daga ranar 23 ga watan Oktoba inda ake zargin su da laifin haɗin baki wajen aikata kisa da ma kisan kansa da kuma yunkurin yi wa tsarin shari'a da tsaron ƙasar zagon ƙasa. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukunci akwai manjo janar Abalo Kadanga tsohon babban hafsan hafsoshi na sojin ƙasar wanda zai yi zaman kaso na shekaru ashirin a maimakon hamsin da mai gabatar da ƙara ya bukata. An sami gawar laftana kanar Bitala Majulba wanda ya jagoranci rundunar kai ɗaukin gaggawa mai kunshe da dakaru na musamman a ofishinsa da ke wani sansanin soji a ranar 4 ga watan Mayun shekarar 2020 kwana guda bayan rantsar da shugaba Faure Yasimbe don yin wa'adi na hudu a kan karagar mulkin Togo. Gwajin da aka yi a kan gawarsa ya nuna cewa hafsan sojin mai shekaru 51 kuma mai matakar goyon bayan Yasimbe ya mutu ne sakamakon raunukan harbin bindiga. an karbe matsayin hafsoshin da aka yanke wannan hukunci kana kotu ta umarce su su biya kasar diyar euro miliyan ɗaya da rabi akan barnar da suka yi mata To nan kuma hukumar kula da kaurar baki ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta bayyana cewar kimanin mutane 700 aka kashe a yammacin Dafur a wani fada da aka gwabza tsakanin sojojin Sudan da dakaran sa kai na RSF da suka yi tawaye a cikin wannan wata na Nuwamba. abdulrahman Gamba Ahmad ne ya kawo mana labarin. sanarwar da hukumar kula da kaurar bakin ta duniya ta fitar ta ce an gwabza wannan fadan ne a ranakun hudu da biyar ga watan nan da muke cikin nuwamba a birnin aljanina sanarwar ta ce akwai kuma karin mutane 100 da suka samu rauni yayin da wasu 300 suka yi batan dabo babu labarin su har yanzu a bangare guda wasu bayanai na daban da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar na cewa an samu asarar rayukan mutane sama da 800 duk dai a yankin na dafur sakamakon artabun da aka yi tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai akwai kuma gidaje har guda 100 da jama'a ke samun mafaka da su ma aka ƙona su ƙurmus yayin da wasu ɓata gari ke amfani da wannan dama wajen sace-sacen dukiyoyin al'umma da suka haɗa da kayayyakin jin kai na majalisar ɗinkin duniya yanzu haka majalisar ta ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da ta'azzarar matsalolin taki bil'adama a yammacin dafur a daidai lokacin da rikicin watanni bakwai ya yi kamari a sudan shekaru 20 da suka gabata duniya ta kaɗu da abin da ya faru na take haƙƙin bil'adama a dafur abin da yasa ake fargabar aukuwar makamancin wancan al'amari to majalisar ɗinkin duniya kuwa gargaɗi ta yi kan cewa kazamin faɗan da ake gwabzawa tsakanin mabiya shugaban sudan janar abdul Fattah al-burhan da tsohon mataimakinsa janar hamdan da galo na kusantar iyakar makwabciyarsa sudan ta kudu faɗin da ya barke a watan afrilu dai ya haifar da matsaloli ta fuskar tsaro da ayyukan jinkai da kuma siyasa waɗanda kai tsaye za su iya shafar sudan ta kudin a cewar jin pierre lacroix babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan samar da zaman lafiya A Abiye, rikicin Sudan ya haifar da kurarar 'yan gudun hijirar da suka rasa mahallansu, inda a baya-bayan nan abokan hularmu wajen ayyukan jinƙai suka bayyana cewar sama da mutane dubu tara ne da suka tsere daga gidajensu ke samun mafaka. Tuni kuma dama muka lura da karuwar matsalar yaduwar makamai a yankin na Abiye, kalubalen da rikicin Sudan ya assasa. A yayin da aka samu raguwar tashe-tashen hankula a tsakanin mazauna yankunan Gina da Mira, akwai buƙatar ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen zaman tankiyar da ya rage domin samar da sulhu na dindindin tabbatar da ɗorewar kyakkyawar alaƙa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu da suka iyaka da juna shine babban abin da muka sanya a gaba Mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma a madadin abokan aiki na da waɗanda aka ji muryoyinsu sai jami'in da ya sarrafa na'ura mustapha a dbc nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin ke fatan alkhairi.